A yau ne ranar 26 ga watan 6 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa a kan yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi a duniya. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka dukufa wajen yaƙi da hada-hadar miyagun ƙwayoyin a tsakanin matasa. Alhaji Abdullahi Abdul shi ne kwamandan hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyin a Najeriya mai kula da jihar Niger ya bayyana mahimmancin wannan rana. Ranar na da muhimmanci. Muhimmancinta ne mu tabbatar cewa mun faɗakar, mun ilimantar. game da wannan illar wannan abu domin yawanci wasu sukan shiga cikin wannan harka ne saboda ba su san illar ta ba ba su san illar da take wa dan adam ba amma muka samu wannan rana akan tara jama'a mu faɗakar da su hukumar hana fasa kwauri a najeriya wato custom na taka muhimmiyar rawa wajen hana shigo da miyagun kwayoyin daga ƙasashen ƙetare. Mai tama Isiyaku Kura shine kwantrolan hukumar mai kula da jihohin Kwara, Naija da kuma jihar Kogi. Kamar munan nan ɓangaren Afirka ta ne wani kunshi ƙasashen munan na Afirka ta da Afirka ta tsakiya ka san kamar shi kwantrola janar gaba ɗaya na ƙasa Abdullahi Duka inda shugaba ko kuma taimakin shugaba na hukumar Kwastan ta duniya duniya ga ɗaya mai kula da wannan yankin ba irin kokarin da baya yi kullum ina kan hanya na tafiya duk kasashen nan ga ciyayi da zai janyo hankulan shauran abokan aikin shi na wayannan kasashe da za mu tsaya mu haɗa hannu da gwiwa ga baki ɗaya yadda ba ma kan kwayoyi ba da makamai musamman tashin hankalin da ake yi matasa da dama dai a najeriya na hada-hada da miyagun kwayoyin ga ɗaya daga cikin matasan da na samu a hannun hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi nakiyoyin a jihar Niger. ɗan Danjo An kama ni da wiwi ne. Amma kai me yasa kake shan wiwi? Wallahi kaddara ne kawai Allah ya riga ya kawo. An ka sha wiwi din kana jin wani abu ne a jikinka? Ba a jin komai tunda bai hana mutum komai abin da zai yi ko ba maganar gaskiya ba. To kowace rawa iyaye ya kamata su taka domin nasarar kawar da hada-hadar miyagun kwayoyin a tsakanin matasa? Waziri Baban Hari wani magidanci ne a jihar Niger. Kowane uba ya sa ido akan yaran shi. yadda suke ma'amala da kuma ainihin yadda suke tafiya da ɗabi'o'insu kuma kullum yana nuna musu illa da hatsarin wannan abubuwa na rayuwa. Masu nazarin al'amura dai sun imanin cewa samar da aikin yi a tsakanin matasan zai taimaka wajen kawar da wannan muguwar ɗabi'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.